wanda za ka shake shi ko an masa بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا الآكلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu balalatin finnar ikwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gabar tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan babban masallacin juma'a da yake wannan anguwa ta tudun wada a cikin wannan babban birni na Kaduna fadar jihar Kaduna makarantar Sheikh Abubakar Mamurdu ne a wannan rana ta 26 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau muna shekara 1439 kenan lissafin nasara yayi daidai da 11 ga watan shi da shekara ta 2018 tallafin da aka bada je na marayu alhaji sale ya aika da alqur'ani guda uku a ba marayu alhaji umar khalid ya ba da ɗan kunne a ba marayu hajiya habiba yola muhammad ta ba da takalma kafa talatin a ba marayu wani baban allah ya ba da atamfa turmi talatin da shadda yadi ashirin da hudu a ba marayu ya ce yana so a sa shi a cikin addu'a allah biya masa bukatar ta alkhairi duniya da lahira da sauran waɗancan bayan allah da suka ba da wannan gudunmuwa wani bawan Allah ya bada alqur'ani guda daya wata baiwar Allah ta bada atamfa daya tana bukatar a sata addu'a Allah ya biya mata bukatun ta na alkhairi Adnan ya bada dan kunne guda shida a baiwa marayu ya ce a shi addu'a Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi maman Ashiru ta bada kaya sir biyu wani bawan Allah ya bada yadi goma wata baiwar Allah ta bada hijabi set goma a ba marayu wayannan bayan Allah muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi da mu da su Allah ya sa mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ta shi alkiyama waɗanda suka yi koyar tallafin kuɗi akwai alhaji khalid umar ya ba da naira ɗari biyar nafisa abubakar ta ba da naira dubu ta ce a sa ta addu'a abubakar musa ya ba da naira ɗari biyar ya ce a sa shi addu'a wata baiwar allah ta ba da naira ɗari biyar ta ce a sa ta addu'a ƙungiyar matan jihar kogi tun daga ƙungiyar mata ta jihar kogi sun aiko da gudunmuwa ta naira dubu biyar da ɗari biyar sun ce a sa su addu'a alhaji saminu da alhaji tukur sun yi haɗin gwiwa sun tallafa marayu da naira dubu biyar wata baiwar allah naira dubu uku wata baiwar allah naira dubu ɗaya ta ce a sa ta addu'a fatima abdulkarim adam naira ɗari biyar wata baiwar allah naira ɗari biyar hassan ya aiko naira dubu da ɗari biyar shi ma ya ce a sa shi addu'a wata baiwar allah naira dubu daya a hasan ya aiko da naira ɗari biyar wata baiwar Allah naira dubu ɗaya ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar duka na muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi masu neman addu'a cikin su Allah biya musu bukatun su na alkhairi idan damuwa ne Allah ya tsare waɗanda suka aika da gudunmuwa ta akawun ɗin marayu akwai Aisha Musa al ta aika da naira dubu ɗaya Ibrahim Sani naira dubu ɗaya Abdullahi Ali naira dubu ɗaya Habibu naira dubu biyar Alhaji Ali Abubakar naira dubu ɗaya Hamisu Usman naira dubu uku Allah ya saka musu da alkhairi baki ɗayansu sannan akwai akwai abun kafinta ta aiko da naira dubu biyu akwai Umar Muhammad naira dubu biyu abubakar suleiman dubu ɗaya ɗari biyar yarima muhammad naira ɗari biyu shu'aibu sabo naira ɗari biyar muhammad sani dogari naira dubu ɗaya muhammad sani abdullahi naira ɗari biyar ɗanladi sharubutu naira dubu ɗaya abdullahi bala naira dubu ɗaya fatima rabiu muhammad naira dubu ɗaya umar bello muhammad naira dubu biyu adamu ibrahim muhammad naira dubu ɗaya ɗari biyar ibrahim rabiu naira ɗari biyar ya'u musa mubi naira dubu uku Fatima Muhammad naira dubu ɗaya Murtala Ibrahim naira ɗari biyar Misbahu Abubakar naira dubu ɗaya Muhammad Mustapha naira ɗari biyar Babangida Usman naira dubu ɗaya Raliya Aliyu naira dubu uku Hamdala Hambali naira dubu biyu Maryam Suleiman naira dubu ɗaya Musa Isa naira dubu biyu Musa Rabiu naira dubu ɗaya ɗari biyar Aisha Aliyu naira ɗari biyar ƙungiyar ci gaban abokai naira dubu ɗaya ɗari hudu sai Aisha Muhammad Hassan naira 200 sai Umar Musa Usman naira 200 kudin da aka tara ta hanyar account 45800 da naira 5 ta akwati naira biyar a teburi naira arba'in da naira 500 grand total da aka ba marayu gudunmuwa a jiya banda wannan can kayayyaki naira ɗari da shida da naira 90 Allah ya saka kowa da alkhairi account din marayu bank name Stanbic IBTC bank account name Orphans Fire Committee Jibius Kaduna account number 0011608115 wannan shine account na marayu Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi sannan akwai kamfanin teloli na Alkasir waɗanda suka aikowa marayu da hijabai a jiya jiya ne ko to dazu shekaran jiya to dazu sun sake aiko da kuɗi Kash naira dubu ashirin suka ce a ƙara tallafawa marayu da shi bayan wacce gudunmuwa da suka kawo sannan idan ba manta ba akwai shugaban ƙungiyar jama'a jama'ati zatul bid'a wa suna suna na ƙasa fadilatu sheikh imam abdullahi balalau ya halarci ranar da muka kaddamar da tallafi gawa tallafi ga marayu shi ma a lokacin ya alƙawarin cewa ya ba da gudunmuwa marayu ta naira dubu ɗari biyu da hamsin to da nan ya haiko da wannan kudi ta hannun SS eh, Musa na Musa ya na shugaban kungiya na kasa ya taso daga Abuja ya ce ga wannan inji shugaba ya ce a kawo alƙawarin da yi ga alƙawarin naira 250 sannan akwai sakon da yan shi alkasir taylor suka bada shi ma kudin da suka kawo a gida na cewa SA to ya hado da kudin shugaba ya taho tare da su su ma gashi a danka shi zuwa ga kwamitin marayu Allah ya taka kowa da kowa da alkhairi in Allah ya yarda bara an tallafa wa maraya tara. gajiyayyu 2500 da wani abu sama da mutum 30 bana an tantance maraya 50 in Allah ya yarda zamu iya kokarin wayannan marayu dubu a game Allah madaukakin sarki zai Allah ka ba mu ikon da kowa a cikin marayu na dubu zai samu tallafi ɗazu mu rufe tafsirin mata wanda ake gabatarwa a malale wanda aka rufe shi ɗazu a babban masallaci da yake Ghana Road nan ma akwai ƙungiyar mata a masallacin ita mata ƙaddamar kaddamar da tallafi wa marayu wanda shugaban ƙungiya na jiha Alhaji Tukur Isa da chairman na board of trustee na wannan masallaci injiniya da mai girma hakimi suka kaddamar da wannan gudunmuwa ga marayu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi bayan nan mun samu wucewa hayin damani mun je hayin damani mun ga ayayewa hayin damani irin dimbin mata da dimbin matasa da suka taru kun baka sani ba za ka rantse wa'azin kasa ne ake ya a hayin tsammani Allah ya musu albarka sannan akwai wani bawan Allah wanda suke jagorancin wani foundation da ake cewa mai sunan foundation ne akwai rubuce a cikin file yawa the human trust foundation so human trust foundation suna tallafawa marayu Abun da suke tallafawa marayu su kuma ta bangaren education ta bangaren education sukan bude wa marayu file maraya in an sa a makaranta za su lissafin abinda maraya zai bukata daga uniform zuwa kudin makaranta na shekara daya sannan littattafan da zai amfani da su a wannan shekara za su hada masa package na littattafan sai su bashi duk shekara su ta daukar nauyi har zuwa sanda zai gama Allah ya saka musu da alkhairi to sun ji muna bada gudunmuwar marayu suka ce to cikin tallafin da ya kamata a ce an yi wa waɗannan marayu ya kamata a ce har da kayan karatu saboda haka sun aiko da wani package na exercise books a miko mana wannan na miko mana laidan gaba daya sun aiko da package na kayan karatu da exercise books da ke cikin wato wannan package ɗin sun aiko package ɗin da yawa da me da bairo da pencil da cleaner da kala da duk abin da yaron zai bukata duka akwai a ciki sun aiko da package da dama ban sani ba ko kun kirga package nawa suka zo da shi sun turo da ya kai package 100 irin wannan package din suka ce a tallafin da za a raba wa marayu a ƙara hada musu da kayan ilimi a ciki muna addu'a su ma waɗannan eh, Human Trust Foundation Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukin sarki ya yayin su lokacin da yayin su za su zama marayu na'am Allah raba ko zaka yi tuna mana inda muka kwana qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi القوم الضالين yau alarma ya tashi da ɗan larura ta ciwon hakori, wanda sai da ya je asibiti aka yi wa jarar da haƙorin Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi sauki wannan yasa bai samu daman halarta karatu mu na safi ba a wannan safiya amma dai mun tasrufa addu'a Allah ya bashi sauki kafin maraice kuma Allah ya karbi addu'ar duk da haka dai ya lallabo amma kun lura za ku ga kamar dan jikin da dan sanyi kadan mu ci addu'a Allah madaukin sarki ya kara masa lafiya na'am Allah yana mana magana akan Annabi Ibrahim jagoran tauhidi da aqida a jiya mun karanta lokacin da dare ya lullube shi ya ga tauraro yace wannan tauraron shine ubangiji na alaza alaikum abi sala ya ruku yan bautar tauraro suka yi ta murna mun yi magana bautar tauraro tsohon tsohon shirka ce har yanzu tana nan tana gudana da tauraro ya ya yace to baya san Allah da yanzu yana nan anjima baya nan wannan kaman wa'azi ne yake masu bautar tauraro cewa bai kamata su bautawa ba bai kamata su bautawa tauraro to amma kamin nan jiya bayan mun tashi ne karatu akwai dalibai da suka kawo tambaya cewa malam menene gaskiyar magana cewa azara ba shine baban annabi Ibrahim ba azara cewa ba shine mai ba ba shine baban annabi Ibrahim ba cewa babban annabi Ibrahim ne ko wani abu mai kama da haka babban annabi Ibrahim ne ko wani abu mai kama da haka wasu ma suka ce sunan gunki ne sunan menene gunki ne baban annabi Ibrahim ba mushriki ne. baban annabi Ibrahim suka ce musulmi ne menene gaskiyar wannan magana to ku saurara ku baban annabi ibrahim kafiri ne ba musulmi bane wannan shine nassi na alqur'ani mai girma ya tabbatar da shi An rama aya da karanta mana wa iz qala ibrahim liwa wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha yayin da annabi ibrahim ya fada li abihi gawa ya sunan babba da larabci ammu li ammihi aka ce ko li abihi kai dan adam da garaje yake Allah ramma wazkur fil kitabi ibrahim wazkur fil kitabi ibrahim إنه كان صديقا نبيا In إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الله يتي واذكر في الكتاب إبراهيم كباس لابار النبي إبراهيم أتيه القرآن بإجرما إنه كان صديق النبي النبي إبراهيم صديقي لي سنكم من النبي إذ قال لأبيه yayin da ya falawa wa abihi menene abihi babansa me yace wa baban limata abudu mala yasma'u wa la yubsiru me yasa kake bautawa wanda bai ji bai gani wala yubni an kashe ya bai wadatar da kai da komai kenan baban me yake bautawa Allah yake bautawa ko gunki yake bautawa Qur'ani yace me li abihi je ka suratul shu'ara wa tulu alaihim naba ibrahim wa tulu alaihim naba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون وتلو أسلم يسكتي بيسكتي قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين الله يتي وتلو عليهم نبأ Ibrahim, ka karanta musu labarin annabi Ibrahim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz qala li abihi yayin da ya fada wa babansa wa qaumihi da mutanansa mata ta abu da kuke bautawa qalu da baban da mutanen sai suka ce na abudu asnaman gunki muke bautawa kenan ba ma annabi Ibrahim musulmi ne ko kafiri ne mai bautar gunki ba ku an samu Allah rama jika biyai wala kada atina ibrahim rushdahu wala kada atina ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin muje gaba muje gaba in qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun Allah yace wala kada atina ibrahim rushdahu haƙiƙa mun ba annabi Ibrahim shiriyarsa min qablu tun gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kunna bihi alimi mu muka fi kowa sanin annabi Ibrahim ji Allah ba wanda ya san shi kamar yadda muka san shi mun yadda ba wanda ya san annabi Ibrahim kamar Allah duk wanda ya yadda shi Allahu akbar to bari Allah da ce ya fi kowa sanin annabi Ibrahim sai Allah ce izqala li abihi yayin da ya fada wa babansa wa qaumihi dawa ma hadhihi tamatilu lati antum laha akifun menene waɗannan kan da kuka gurfa da kuka dukuba kai da nayi kula bauta musu kenan wanda ya kowa sanin annabi Ibrahim shine Allah labarin da ya ba mu annabi Ibrahim musulmi ne ko kafiri baban annabi Ibrahim musulmi ne ko kafiri kenan baban annabi Ibrahim ne kafiri wannan duk maluman sunna sun yi ittifaki maluman sunna sun yi ittifaki akan wannan baban annabi ibrahim ba menene ba ba musulmi bane shine ingantaccen kauri ina suka yi sabani shine menene sunan shi menene sunan shi qur'ani yake sunan shi azara sai aka samu wasu ruwayoyi sun ce sunan shi tarih tarih sai malamai suka ce da azara da tarih din duka sunan shi ana yin samun mutum daya amma ana kiran shi da sunaye nawa ana yin kiran shi da sunaye biyu wani ma uku wani ma hudu yanzu wannan ana kiran shi Ahmad Suleiman ko ana kiran shi Alaramma sunaye guda nawa in yi cin zabe kuma sai mu kara da honorable sunaye guda nawa sunaye guda wani ma yana yi cewa mai jan baki duk da yawa ne an yadda mutumin guda ne kuma ba mutumi ba ne shi ne babban annabi ibrahim kafire ne amma menene sunan shi shi ne aka samu sunaye guda nawa guda biyu ko tare ko azara sai malamai suka ce ai ba mamaki ga annabi yaqo qur'ani ya kira shi da me yaqo sannan ya kira shi da me isra'il eh kullu ta'ami كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يوشي من قبل أن نزل التوراة الله يقول كل الطعام كون إلى نوع أبنشي كان حلا لبني إسرائيل دا حلال بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سيدي أبنشن شندع إسرائيل يحرم تا وكذا وانين إسرائيل نم شنا نبي يقول kenan يقول سنشنه سنمي إسرائيل سنشنه haka baban annabi ibrahim duka an tifaki kafiri ne ba musulmi bane amma wajen sunansa da ya kai sabani aka samu sunaye guda biyu sai aka ce to duka wayannan sunaye guda biyu nashi to ku saurara ku ji inda gido ke taka wai me dawo duk da wayannan ayoyin da suke magana dalla dalla ga hadisai nan ingantattu akwai hadisi a sayyid bukhari baban annabi ibrahim kafiri ne akwai hadisi a muslim baban annabi ibrahim kafiri ne annabi ibrahim ma zai hadu da babansa ranar tashi alkiyama baban ya tare shi ya ce nasiha da kamun duniya na kira karba yanzu na yadda zan karbe ta sai annabi ibrahim ya ce ya allah to ga babana ga kiyama ta tsaya Kar karka kunyata ne kan shi sai allah ya ce masa kalli baban naka yana kallon baban sai ga baban ya rikide ya koma wata dabba mai ban tsoro kuma duk ya bata jikinsa da kashin dabbar sai ya kyamace shi ce wannan ba baba bane a wuce da shi sai a kama shi a jefa shi wutar jahannam Imam Bukhari to abin da zai dame ka duk tafsirin musulunci ka dauko Ibn Kathir ya ce baban Annabi Ibrahim ne Qurtubi baban Annabi Ibrahim ne Maragi baban Annabi Ibrahim ne Dabari baban Annabi Ibrahim ne eh baban Annabi Ibrahim ne Qasimi duk wani tafsirin musulunci to me yasa za ku ji wani malami ya jajirce ya ce shi bai yadda ba ba baban annabi ibrahim bane baban annabi ibrahim musulmi ne duk da wayannan ayoyi sun tabbatar hadisai sun tabbatar tafsirai sun tabbatar komai ya tabbatar to zan ba ku likeci zan ba ku likeci duk malamin da kuka ji ya ce bai yadda ba shi sam baban annabi ibrahim musulmi ne kar ka raba ɗaya biyu gyauran yan shi'a ne malamin ɗan shi'a ne ko ka gan shi cikin yan ɗariƙa kamuflaj da shiga bultu ya yi ɗan shi'a ne ɗan mene ne ɗan shi'a har yan ɗariƙa wannan aƙidar ita ce suke kanta baban annabi ibrahim ko ka ga malami cikin yan riga, sai ka je a tafsirin yazo yana bai ba annabi ibrahim baban shi musulmi ne kar ka tambayi kowa dan shi'a ne Allah ya tona maza ne. wannan yana ba ku likes bare haska muku da wata ƙaramar toci da mai cin batir shi'a ma ba kowace shi'a ba hatta 'yan shi'a zaidiyya sun yadda baban annabi ibrahim kafiri ne har yan shi'a zaidiya wasu yan shi'a ne ba su yadda ba annabi ibrahim kafiri bane shine yan shi'a isna a shari'a su ne muke da gauran su a nan najeriya yan shi'a ne isna a shari'a to bari ku je da lamarin yake a takbir kana jin hausa kana jin hausa garau lahiya kalau to da kyau kana so ka shiga addinin musulunci wani ne tilasta kaka musulunta ko kai da kanka kike so ka musulunta ya ce shi da kansa yake so ya karbi addinin musulunci babu wanda ya tilasta shi babu wanda ya sa shi dole to ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi shikenan ka zama musulmi kamar kowane musulmi addinin musulunci shine zaka bauta wa Allah ba zaka hada shi da kowa ba kuma bautar Allah zaka yi ta ta hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta menene sunan ka kafin ka musulunta Lala Ibrahim Lala Ibrahim sunanka Ibrahim Abraham kana so ka ci gaba da sunan Ibrahim sunan musulmai ne dama dama ce Ibrahim ake ce maka to rike sunanka Ibrahim yanzu ma labarin annabi Ibrahim muke karantawa muna addu'a Allah ya wuce ka albarka yanzu malamai za su je da kai domin a gaya maka menene abin da ya kamata ka yi yanzu kuma ya za a yi Allah ta ya samu dace ita aqidar shi'a ta isna'ariya ta dogara ne da limaman ta guda goma sha biyu ta dogara da mai limaman ta guda goma sha biyu wanda da su wayannan limamai guda goma sha biyu sun san ilimin gaibi sun san me ilimin gaibi abinda suka ce ya na ma kana wa ma kunu wa ma lam na kai ta kaifa kunu sun san abin da ya faru da abin da ke faruwa da wanda zai faru nan gaba da wanda bai faru ba da zai faru ya zai faru sun sani wannan ita ce da su wayannan limamai sun ba su daraja da falaloli fiye annabawa kuma dole ba za a yi addini shi'a ba dole sai akwai limani. su da limamai guda nawa guda goma sha biyu limamin na farko shine sayyidina ali daga nan sai sauran limamai da suka fito ta tsatsanwa tsatsan sayyidina ali har limamai guda goma sha to sai aqida shi ya ta samu matsala ne, wannan yasa dole a yi mitin a ga ya za a gyara waɗannan matsaloli wasu matsala ne aqida ta samu matsala ta farko ita limamantaka tana kaura ne daga limami mai cin gado zuwa ɗansa namiji saboda ka in ba tsanon sai na ali take babu ne zai ka zama liman na shiya tunda daga liman mai cin kan gado zuwa mai ɗansa namiji haka ake gadon limamantaka to sai aka samu matsala guda biyu matsala ta farko limamin su na goma sha ɗaya limamin su na min ana ce mashi hasanul askari hasanul askari sunan limamin ke sai ya kai rashin sa'a ko barin ciki ba ta yi a gidan shi ba balle ya haihu ba kuma inda za a samo limamatakan nan sai daga liman da ke kan kano zuwa gawa zuwa ga dan shi namiji to ko ya mace bai da ita balle namiji daga yanzu aqidar shi'a ta karye ko bata karye ba to kuma su a aqidar ta su dole a samu tasalsulul imama a samu jerin gwadantuwar limamai sai suka ce to ya za a yi to nan ne aka kirkiro ƙaryar mahadi al-muntazar al da bi amrillahi sai aka ce wai an gano wai an gano bayan mutuwar wannan liman ashe cikin matansa akwai wacce take da ciki ba sani ba amma daga baya ta haihu sunan dan Muhammadu to amma saboda jin tsoron kada daular sarakuna a lokacin su mai illa yaron da ya fara wayo ya gudu ya shige cikin wani rami ramin yana ƙasa iraki kuma da zai shige ramin sai da ya ɗauke ƙur'anin gaskiya da shi kenan ƙwara ɗaya Talle tana duniya ya shige ramin da shi saboda ka duniya ba ƙur'anin gaskiya ne sai ran da ya fito zai fito da wannan ƙur'ani ka ji wata tatsuniya shafa labari shi yau kuma limamin ya yi shekaru saboda shekaru annabi Nuhu a cikin rami amma nan gaba zai bayyana idan ya bayyana zai je maka a tono masa Aisha radiyallahu anha daga kabarinta ya mata haddi dan yi zina annabi ya yi mata haddi to shi zai mata haddi daga nan zai tono sarakuna da shugabanni na Banu Umayya ya rinka fillakan kansu a gidan dakin ka aikin da zai yi kenan sai suka fake da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yace daga tsakansa akwai wanda zai bayyana kafin tashin alkiyama wanda ake cewa mahadi sai suka ce to shine wannan mahadi shi yasa duk daga insha zaka ji suna ya mahadi kun ji ko ba ku ji ba ya qa'im ya mahadi ya qa'im to wannan yaron ne suke kira yaushe zai bayyana domin suna jira ya fito amma ba zai bayyana ba sai duniya ta cika da banna zina ta cika duniya luwadi ya cika duniya shi yasa gwamnatin kasar Iran ba gwamnatin da ta daure wannan zinar luwadi gindi a duniya kamar ta domin wai sai luwadi da zina yayi wa kamin mahadin ya bayyana kamin yaro ya yau yaron sama da shekara dubu yana cikin rami ala za'abihim ba shi zai baka dariya ba kullum sun haja mutum a bakin rami da sassafe zai leka ya ce ukuruj ajjala Allah farjaka fito Allah ya gaggauta fitowarka in yaji shiru sai ya jira sai gobe yau din nan ma ya faɗa in kiyama ba ta tsaya ba sai ya faɗa gobe da safe har ya tsufa ya mutu sai a nada wani ya tsufa ya mutu a nada wani har yanzu ba san adadin wanda aka nada ba Da ba ta ya ci. ku shiga cikin rami ku fito shi mana sannan kun ce jika annabi ne amma da zai shiga ya dauke qur'ani ya shige cikin rami ya ba duniya yau sama da shekara dubu ba qur'ani na gaskiya da Allah wannan masoyin annabi ne kuma yin annabi masoyin musulunci ne ko abokin gaban musulunci masoyin qur'ani ne ko abokin gaban qur'ani to ƙarya ce da mata duniya ce ya muka yi muka gane cewa ƙarya take ba wancan mahadin bane shi wancan mahadin da annabi ya bada labari annabi ya ce sunansa irin sunana ne sunan baban shi irin sunan babana ne sai aka yi rashin sa'a sun sa mashi suna Muhammadu sunan ya ne irin sunan wa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to an yi rashin sa'a baban shi sunan shi Hassan al-Askari tun da daga baya aka kirkiro ƙaryar kowa ya san baban shi da sunan baban shi ba zai iya cinjuwa ba ba sunan baban Abdullahi ba saboda haka mu ba hadin mu sunan shi Muhammadu bin Abdullahi wanda Annabi ya bada labari mahadin yan shi'a na boge na bigi bagiro na ƙarya na tatsuniya na shafa labarin shi ne shi kuma sunan shi muhammadu Ibinu hasan lafiyar domin idan ba wannan aqida shi'a ta karye idan ya zama babu limami shi yasa har yanzu a wajen yan shi'a sallar juma'a ba wajiba bace sai yaushe sai mahadi ya bayyana jihadi ba wajibi bane sai yaushe sai mahadi ya bayyana sai dai ta'addanci shi wannan ba laifi bane shi yasa ga shi ko suke an gane matsalar da suka samu ta farko sai suka ce cikin sharuɗan limani cikin sharuɗan ne limaman su. dole ya zama limamin musulmi ne baban limamin musulmi ne dole limamin ne musulmi ne baban sun yi da kafiri ba zai iya haihuwar limamin shi'a ba sai ba zai iya haihuwa sai musulmi to wane ne babban limamin da farko sayyidina ali wane ne baban sayyidina ali abu dalib abu dalib musulmi ne ba musulmi bane to kenan ba zai yiwu addini shi'a ya tabbata ba jerin wannan limaman su tabbata sai in sun tsaya sun cije sun ce ba su yadda ba sayyidina aliyu babansa musulmi ne da wannan ne duk da shi a duniya bai da abu dalib kafiri bane a shi Abu Dalib baban Sayyidina Ali menene musulmi ne to hujjar da ahli sunna za ku ba su shine ina mamaki in baban Sayyidina Ali ya zama kafiri tun daga baban Annabi baban Annabi Ibrahim kafiri ne kenan idan baban Annabi Ibrahim ya zama kafiri ba mamaki baban Annabi baban Sayyidina Ali shi ba zama me to idan suna son su kare Abu Dalib musulmi ne dole sai sun dauko rigima tun daga tushe su ce ba su yadda ba baban annabi ibrahim ba kafiri ba ne musulmi ne da wannan za su iya kare abu dalib ba kafiri ba ne musulmi ne sannan su iya kare limamantaka na aliyu kafin su iya kare limamantaka sauran limamantu da dukkan su shigogin na aliyu ba sani ba ko kun gane karatu kun gane karatu to duk dan shi'a bai yadda baban annabi ibrahim kafiri ba ne dan da wannan zai kare bai yadda Abu Talib ne ba kafiri bane a wajen sa dole Abu Talib musulmi ne duk ruwayoyin da suka zo wai sahabbai da suka kirkiro ƙarya dan suna jin haushin sayyidina Ali Allah ka raba mu da sharriciya to duk malamin da kuka je na tafsiri yake ce muku shi bai yadda ba baban annabi Ibrahim musulmi ne dan shi'a ne abin da yake so ya kare maka Abu Dalib musulmi ne dan ya kare aqidar Shi'a amma shi ba zai ga maka dan Shi'a bane saboda taqiya to Allah ya tona masa asiri yau mun tona mashi asiri dan menene da kun ji mutun ya fadi wannan kawai dan Shi'a wata irin Shi'a isra a shari'a domin Shi'a Zaidiyya su ma suke da cewa Abu Dalib ba musu abin nan baban Annabi Ibrahim ba musulmi bane Allah ya gafarta mana to ina abun mamaki in shi a ya ta Qur'ani ga ayoyi mun karanta dai ba bai da Qur'ani ba ina abun mamaki in shi shi'a ya ta hadisi a Buhari ya ta hadisi a Muslim da ba sabon kafir ya dauke su ya zai yarda da hadisan da suka fito daga wajen su kun gane karatu Allah ka gafarta mana in kun sake samu wata shubuhar ku sake kawo mana ita Allah ta'ala ya samu lafiya falamma ra alqamara baziga to yanzu washe gari dare ya sake yi annabi ibrahim sai ga alƙama wata baziga ku saurara ku ci waiwai a tafiya alarama Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena ma kana lin nabi wal ladina amanu an تستغفروا للمشركين ولو كانوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله مدوكي سركي يتي فوق الأنبي بيداتي عن النبي با دماس إيماني an yi stakiru da mushirki na idan mushirkai suka mutu su roƙa wa mushirkai gafara wa aka saukarwa da wannan ayar annabi muhammad sallallahu yaushe bayan mutuwar abu dalib annabi ya ce duk da ya mutu akan shirka sai na roka masa gafara a wajen Allah yana farawa sai ga ayatan Allah ya ce bai dace ga annabi ba bai dace ga masu imani ba su roka wa mushrikai gafara min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana karar a gare su cewa walau kane uli kurba ko da ƴan uwansu ne na jini Abu ɗan dan uwan Annabi ne na jini ko ba dan uwan Annabi ne na jini ba dan uwan Annabi ne na jini Allah ya ce to karai min ba'd ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim bayan sun bayyana gare su cewa ƴan wuta ne ya za su bayyana gare su cewa ƴan wuta ne sun bayyana gare su ƴan wuta ne saboda sun mutu kan shirka yayin da mutum yake shirka amma bai mutu ba sai dai ka ce in ya mutu da shirka zai ji wuta amma ya duba ba zai je aljanna to sun mutu akan shirka an riga an gama sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li Abi istighfarin da annabi ibrahim yayi wa baban shi Ka kaje ta magana bai zamo ba illa an mau'idatu wa haliya sai saboda yayi wa baban alƙawari zai roƙa wa baban gafara yayi wa me baban alƙawari ji alarma ya karanta mana ayatu قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا النبي إبراهيم سأستغفر لك ربي zan roƙa maka gafarar ubangijina yayi alƙawari wa baban ko bai alƙawari ba Allah ya ce to roƙon gafarar da Annabi Ibrahim yayi wa babansa da yace wa gafir li abi innahu kana min a cikin suratul shu'ara ya cika wannan alkawari amma falan ma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana ga annabi Ibrahim annahu aduwwul lillahi cewa baban sannan abokin gabar Allah ne tabarra aminu sai ya barranta daga uba wai wa yake ba mu wannan labarin wanda yana da Qur'ani zai kare ta cewa baban annabi Ibrahim kafiri ne to dan shi a bayyana da Qur'ani bayyana da hadisi Allah ka gafarta mana na'am to yanzu ga wata ya bayyana ya fito da daddare yana haske qala haza rabbi annabi ibrahim yace wannan shine ubangiji na ma'ana ala za'abikum abi sara ya rabb masu bautar wata suke ta murna suna mun yi sabon kamu eh ai ya shigo ai ciki ake tare ake ai shi ma yace haza rabbi ba su san wa'azi yake so ya musu ba ana nan falan ma afala yayin da wata ya buya ya bata qala sai kalli sauran masu bautar wata yace la illam yahdini rabbi idan ubangiji na bai shirye da ni ba la akunanna minal qawmi dhalin zan zama cikin batattu kenan me yake gura musu bautar wannan bata wata bata ne saboda yau yana nan an jima baya nan dazu yana nan yanzu baya nan duk Allah da yanzu yana nan an jima baya nan ya dauke ya dawo wannan Allah ba abota mishi Allah ka gafarta mana to me ya faru kuma falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun kun ga yayin bautar tauraro wa'azi yace la uhibbul afilina yayi wa 'yan bautar wata ne wa'az yace la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhalin to yanzu gari ya waye rana ta fito yayin da ya ga rana a sararin samaniya tana haske qala hadha rabbi yace wannan shine ubangiji na bisa wuri yace hadha akbar dan yan bautar rana an fito kuma ana ta bautar rana har yanzu akwai masu bautar rana masu bautar ne rana kaga mutum ya fita daji ya hukan dutse daidai sanda rana za ta fito tana bullowa sai sadda kai ka sai daga hannuwa sai ka ce je sai dake kafa daya sai sadda kai ka kasa wai rayuwar rana su jira ko kuma in za ta fadi yayin da za ta fito da lokacin da za ta fadi to yanzu ga yan botar rana sun fito botar rana wannan shine ubangiji na bisa rayawar suna ta murna ai an samu wani ya shigo ana nan ana nan falan ma falan in dare yara na za ta yi za ta fadi to yanzu rana ta fadi ta bata babu ita da yana cewa haza akbar ai wannan ranar ma eh wannan Allah naku ya fi Allah yan wata da Allah yan taurari girma ai do anan gurin ka kalli rana da ita da wata da taurari wanda yafi girma rana ce fi girma to tana faduwa sai kalle su yace ya kawo ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikuna na barranta daga shirka da kuke yi wa Allah gaba ɗayan ku mushrikai ne kenan dan bautar wata da dan bautar tauraro da dan bautar rana dukan su menene dukan su mushrikai ne ba abota kowa sai wa sai Allah madauki yace ya kaumi ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikuna lalle ni na barranta daga shirka da kuke wa Allah madauki sarki sai ce musu mai alarama إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين يتي إني وجهت وجهي للذي لا فسكت دفسكتا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ga wanda ya kago halittar samai ya kago halittar kasa hanifa addinin da ya karkacewa addinin shirka ya miƙe zuwa ga shari'a shi ne addinin wa shi ne addinin annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce wa ma ana minal mushriki ni ba na cikin mushrikai masu hada Allah da wani a wajen bauta da wannan ne yasa annabi ibrahim ya zama shine babban kwamandan da'awa na tauhidi a duniya gaba da yadda Allah ka gafarta mana shi yasa annabi ma aka ce bi hanyar annabi ibrahim saboda ita ce hanyar tauhidi hanyar aqida ita ce hanyar ahlus sunna hanyar wahabiyawa hanyar ƴan izala ita ke na hanyar babu wata hanyar banda ita to me ya faru a gaba da rama wa hajjahu qawmuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad ولا أخاف ما تشركون به يشاء ربي شيئا نعم وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون الله يكي وهاجه قومه متنا النبي إبراهيم في جاية النبي إبراهيم سك جايجا قال يكلي زي شاتو هاجوني في الله yanzu za ku rinka jayayya da ni a cikin lamarin aqida cikin lamarin tauhidi cikin lamarin kadaita Allah wa qad hadan alhali Allah ya shirye da ni sai suka fara yi mashi barazana za a dauki mataki a kai shi ya kalle sai ya ce wala akafu ma tushrikuna bihi wallahi ban ji tsoron duk waɗanda kuke hada Allah da su duk wai na gwan bautar naku wallahi babu wanda nake tsoron ji Annabi Ibrahim ba su yi mu komai illa an yasha rabbi shay'a duk abin da ya same ni abin da ubangiji da ya ga dama ne haka ne kuma haka bane shi yasa duk wanda zai yi da'awa akan tauhidi sai ya zama duk wani abin bauta kuma bayan Allah baka shakka shi wallahi in kana jin tsoron wayannan waliyan marasa rijista ka dauka akwai abin da za su yi maka ka yi karantar da jama'a tauhidi baka yi karantar da su tauhidi sai ka zama baka tsoron kowa sai Allah kuma Allah ya tona musu asiri kowa ya gane ba su iya komi ko akwai abin da za su yi ba abin da za su yi in Allah ya dora musu ciwo suna iya warkar da kansu ba su iya warkarwa suna cin abinci ko ba sa ci suna shan ruwa ko ba sa sha suna fitsari ko ba su yi suna kashi ko ba su yi suna aure ko ba su yi suna tubewa sun dilmun dil su shiga mayafi da matan su kai Allah ba Allah bane Allah kariya da wani ya za mu ji tsoron ka ta kaga za mu shakka wannan wannan abun bauta ta kaga za a yi shakka shi ku tsaya ku rike aqida ku rike Allah yace wala akamu ma tushriku ni. illa an yasha rabbi shay'a yace wasi'a rabbi kulle shay'in ilma ubangiji na yayi ruci komai da ilimi ba abin da zai faru Allah bai sani yace afala ta zakaru, ba za ku wa'azu ba ba za ku yi tunani ba ku gane abin da nake gaya muku A aqida nake karantar da ku wa kaifa akafu ما تشركون به ولا تكافون أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون يسير كيف أكافوا ما أشركتم ta kaka zan ji tsoron wayannan gumaka da kuke bautawa wayannan allolin naku wayannan abun bautar naku ta kaka zan ji tsoron su wala takafuna annakum ashraktu billahi ma lam yunzil bihi sultana alhaliku ba kwa ji tsoron yi wa Allah shirka da abinda Allah bai saukar da hujja akan shi ba da Allah mushriki bai ji tsoron yi wa Allah shirka ba kai zaka ji tsoron abinda yake bautawa annabi ibrahim ya fara gaskiya ko ya fara gaskiya ba malamai suka ce tarbiyya Allah yake ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mutanen annabi ibrahim yan bautar gumaka ne kafiran makka da annabi ya samu su ma yan bautar menene yan bautar gumaka ne sun yi kama da jama'ar annabi ibrahim saboda haka akwai annabi ibrahim ya tsaya tsayuwa irin sadaka annabi ibrahim ya tsaya tsayuwa irin ta mai daka karshe sun fusa da suka ce a babbake shi kowa ya huta ai me a kone shi kowa ya huta amma Allah bai ba su nasara ba Allah bai ba su nasara ba ga wuta sun hura an dauko annabin Allah an jefa kan ya fara cikin wutar Allah ya ce ta koma daki mai iya condition Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ga annabi ibrahim a cikin wuta shi yana jin kamar cikin daki mai iya kunna sai da ya kwana takwas a cikin wutar ba abin da ta kona banda inje da aka daure shi da ita bayan ya fito an taba tambaye sa rayuwar kai shaka bijin dadi yace tun nazo duniya ba taba jin dadi ba kamar kwana takwas ne a cikin wannan wuta sai manzon Allah yace wa anna awwalal khalaiqi yusayyimu qiyamati ibrahim dan adam na farko da za a ba riga ya sa ranar tashin alkiyama annabi ibrahim a tare nuna limaza kun san dalili da za su jefa shi wuta sun tube mai riga sai Allah ya ce to tunda aka cire maka riga saboda da'awa kai zan fara ba riga ka sa a filin alkiyama kafin kowa a duniya sai ka ji amfanin da'awa ta akida mu ma muna fata na tashin alkiyama bayan an saba annabi Ibrahim mu ma da muka kira zuwa ga ta Allah a ce ko ba ku matso ke za ku ga daga kafa wani yake ba sassauci nace eh ba sassauci <laughs> to ku saura cikin baki da suka halarci majalisinmu a yau akwai shugaba Malam Abdulhamid Muhammad mataimakin shugaban kungiya na jiha tun daga Zaria ya kawo mana wannan ziyara shugaba Abdulhamid muna maka maraba da zuwa wannan majalisi akwai Malam Dalhatu Abdullahi shugaban kwamitin malayu na karamar hukumar Sabon Gari shi ma muna tare da shi Allah ya sa kai ma da yayin ka za su zama marayu Allah ya rike su akwai malam Aliyu Yusuf Hanwa shugaban kungiyar shugaban kungiya na reshen Hanwa sarkin malamai yana nan to Allah ya kara wa sarkin malamai albarka akwai Muhammadu Aminu Adamu shi ma daga ina daga Hanwa wanda shine PRO na karamar hukumar Sabon Gari muna tare da shi akwai Mas'ud Balaci Kaji chairman na social media na Sabon Gari local government akwai Aminu Jibril wanda ya zo daga NA wato daga tun daga Abuja ya zo ma'aikaci ne na NA Aminu Jibril wani hazikin matashi da dan mike tsaye a takbir sannan bayan shi akwai ah, Malam Nasiru Haruna oh daga Gombe eh dan mike tsaye a takbir wannan kari ne mai kuwa ɗaya ba ɗaya shi yake biyu ko oh, ba kari na bane karin alarma Ahmad Suleiman ya ce ya kwace kuma na manta na bar mashi akwai malam lawal daga batsari daga jihar Katsina lawal batsari a takbir shi kuma da ne a wajen babban mu saboda haka da yake a waje na duka sun kawo mana wannan sannan akwai Abdullahi abin nan ba ba big boy ba small boy menene cikakken suna big boy eh Hussein Law wannan matashi da kuke gani dan wani a wajen shugaban kungiyar fi zati bid'a ya kai mata sunna da jini tun daga Taraba ya taso ya shigo Abuja kuma ya kawo ziyara ta musamman ga wannan majalis so Hussein muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi idan Allah ya kai mu gobe akwai jawabi da dai amma yanzu kamar lokaci ya kure wanda yake da muhimmanci kware da gaske ah babbar magana akwai yace na shugaban kungiyar izala ta kasa baki daya ina ji saboda dazo an gaiso shi yazo nan ne yasa ba ba kira sunan shi ba Musa Hajj Isa a takbir matashi ne haziki din ga shugaban kungiya na kasa a Najeriya to Allah ya da suna tare Allah ya saka masa alkhairi da wannan zan ce subhanakallahumma wa bihamdik gobe ne za mu rika tafsir ko gobe ne za mu rika tafsir in Allah ya zabi kokari mu ga an yi so kan lokaci mun samu dama saboda shugabanni da sauran wadanda za su zo da za su gabatar da jawabai akwai amin mu yi magana da shi na Abuja ne shi ba sai za a rufe a lokacin da ya ilimi na kenan sai da muka zo shugaba ce ai duk takardun da suka aika rufe tafsiri ba yau ba sai shi ne za a rufe sai gobe ne za a rufe amma dai la daka ta zuwa daga tafsirin Allah ya da sana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh